idan na daga kan naira dubu ɗaya zuwa dubu biyu bai kasa maka ba a kullum so wannan bidiyon naka ne to a wannan bidiyon na kawo muku wani website ne wanda a kullum zaka na earning daga kan dubu ɗaya dubu biyu zuwa dubu uku har sama da haka adi wannan wannan bidiyon na zo muku da wani site ne wanda zaka na earning kuɗi in dollars wanda kamar yadda yadda muka sani like farashin a balin naira ya faɗi so ya kamata ma ya ne kasance kana ainihin kuɗi in dollars wanda dollar kamar yadda muke gani za ku ga yau rate ɗin ta yana kaza za ku ga zuwa gobe ya canja zuwa gobe na hawa su za su ma so insha Allah wannan bidiyon zan nuna muku step by step yanzu za ku na ainihin kuɗi a cikin wani a website ta hanyar dollars sannan kuna exchange kayan ku kullum kamar yadda na faɗa muku kullum za ka iya withdraw kuɗin ka and dai kai exchange sa su kai tsaye bar mu shiga cikin bidiyo amma kafin nan idan wannan shi zuwan ka da farko na channel kar ka manta da subscribe ma channel nan kai like ma wannan bidiyon sa'annan kai share ɗinsa and then ka kuma da join na telegram community mu da kuma whatsapp group mu zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon so kai tsaye za ku samu link na wannan site din a description na wannan bidiyon so bayan ka danna link din da ka kawo na interface din so a nan wannan da ka zo ga yanda aka saka email za ka saita na email ɗinka sai nan kuma login password sai security password so wannan login password din shine password din da za ka na shiga sai login a security password kuma shine password din da za ka na amfani da shi wajen withdraw na kuɗin ka wanda zan nuna muku shi step by step a cikin bidiyon nan so kai tsaye yanzu bari na shiga cikin account ɗina sai nuna muku step by step so yanzu gashi nan na shigo cikin account ina so bari na muku step by step yadda zaka fara yanin so a bayan ka shigo cikin account ɗinka ka yi sign off na account ɗinka abinda kawai zaka yi zaka zo nan wajen da aka saka ah, quantify din nan kamar yadda kuke gani ina muku alama da wannan da shi so wajen kawai zaka zo kullum zaka zo ka yi clicking akan wani waje so like yanzu idan muka zo ga ne yadda aka saka start quantify din nan so zaka danna kansa ko kullum zaka shigo so yanzu bari danna kansa and then sai ku gani gashi nan start a codify gashi ne mu yana mun like bari mu gani ya gama ok so gashi nan yana gamawa gashi nan na samu dala ɗaya da ɗigo biyu yanzu kun ga nasa so haka gobe ma idan na sake zuwa gobe gobe kawai zan sake shigowa shi ma sake zuwa in sake danna wajen zai sake min generating wani kuɗi and then kuma kamar yana da faɗa muku minimum withdraw one dollar ne kuma ne zan iya cire wannan kuɗin na samu din a cikin wannan platform din so kai tsaye yanzu me za mu yi yanzu idan muka dawo back so like yanzu so idan kana so kai ma ka yi posting abin da za ka yi a na farko za ka zo wajen da aka saka mi so idan ka zo wajen da aka saka mi da ka dan na ran mun da aka saka recharge nan so da aka ne akan sa so kamar da kuke gani yanzu total asset ɗina ina da dala sha ɗaya so idan ka zo nan aka saka da charge so before ka fara sai ka yi depositin kuɗi but amma this is not a financial advice so ko da yaushe ina faɗa muku mutum ya saka abin da ko da yayi loss na shi bari dame shi ba so irin idan kuka ga irin bidiyo irin wannan like na investment so ko da yaushe mutum kana tsara risk management ɗinka kun fahimce ni like idan ka yi loss na kuɗi ba zai dame ka ba so kar ka je kana saka kuɗin da idan kai loss din sa maybe dai da America Su kai tsaye idan muka zo su za ku ga akwai network yanzu guda uku wanda za mu iya tura kuɗin mu akwai na TRC20 akwai na TRC normal TRC sai Tron kenan sai kuma na BIF20 wato na Binance Binance Smart Chain sai kuma BNB so yanzu da mu zaɓi na saman nan idan ka zaɓi na saman nan so kai tsaye a wanda za mu yanzu kai copy wannan wallet address din a cikin wannan wallet address din zaka yi deposit na kuɗin ka so minimum abin da zaka yi deposit ten dollar ne before ka fara in wannan 1.2 dollars din a rana so yanzu za mu danne da aka saka coffee link yanzu ka coffee link din zaka je cikin exchange din ka imma Bybit ne ko Binance ko anywa. so ni kai tsaye yanzu ban na shiga cikin Bybit sai nuna muku step by step so like yanzu idan na shigo cikin Bybit dina so yanzu bayan na shigo cikin babit dina so za ka zo nan bottom da aka saka acid so wannan zan nuna muku yadda ake deposit ne so like sai ka zo wajen da aka saka withdraw like to wannan kun ga cirewa za mu yi ko sai ka danna bottom da aka saka withdraw so bayan ka danna bottom da aka saka withdraw sai ka cire wannan cikin din sai ka zo ka yi sacin USDT in kuma turar ka siya is okay ko BNB USDT like this gashi na a sama sai ka danna kansa like this a nan wannan da aka yi wallet address inda muka kwafo kenan wannan muka kwafo kamar yadda na faɗa muku su da ka saka sai ka zo ka zaɓi network so kun ga akan network ɗin TRC20 ne amma USDC za mu tura akan network ɗin TRC20 sai ka zaɓa amma akan na BIF20 ne make sure sai ka zaɓa sai a nan wannan ka saka 10 dollar oh sorry ya hau kan address ɗin like a nan wajen gashi na wannan da aka saka duk wannan sai ka saka 10 dollar kamar yadda na muku minimum 10 dollar ne idan kuma zaka iya zaka iya saka wa fa kama su dai bari na dai nuna muku and then ko ne da kuma yanayin profit din da zaka samu yawan kuɗin da zaka samu a yawan kuɗin da zaka deposit a yanayin yanda zai na baka profit kullum so kai tsaye yanzu gashi idan muka sa 10 dollar ko sai ka danna bottom da aka saka withdraw kuɗin ka zai tafi za su tura maka da kuɗa ka gama verify na daga nan so kana sending kuɗin ka zai shigo cikin wani platform ɗin so bayan kuɗinka ka ya shigo kai tsaye kawai like idan ka yanzu deposit 10 dollar so za zaka zo yana nuna muku a nan farkon na wajen quantify kawai duk bayan 24 hours zaka shigo kai kawai kullum dai daily kun gane kullum kawai zaka shiga haka nan start din nan zai maka quantify zai baka profit din da zaka samu so yanzu kai tsaye yanzu bar mu yi withdraw na wannan profit din shi ma nuna muku yanda ake so yanzu zaka yi withdraw shi kuma ga nan bottom da ka saka withdraw na so zaka click ne akan sa idan ka danna sa so shi ma anan wajen zaka zaɓi me kake so ka yi withdraw gashi na a wani network so ni yanzu zan yi akan network din da yake ne network din TRC20 USDT ina so cire USDT ne so zan saka 1.2 1.2 USDT nake son in cire shine abin da muka samu yau profit so zan dawo cikin a Bybit dina ko kuma Binance ko Bitgate ko any one dai da kake da shi so kai tsaye yanzu idan da cikin Bybit dina so like bar na back so shi kuma ana wannan da ka danna bottom da ka saka deposit ne so kun ga za mu yi withdraw yanzu kuma deposit sai ka je ka danna na can kasan nan deposit crypto like this sai ka na wannan USDT ko kai sacin ɗinsa so ni already gashi nan so sai ka zaɓi network so wannan na biyun nan gashi nan TRC20 sai mi selecting din ɗinsa sai in copy wallet address dina a kamar haka sai in dawo ciki idan ka da cikin platform din sai kai din wallet address din ka nan idan paste din wallet address din ka nan sai a nan wannan kuma ka saka security a wannan ɗinka wanda na faɗa muku dama da ka saka shi wanda da shi ne kamar yadda na faɗa muku da shi ne da ka na cire kuɗi a ciki so a nan wannan da ka saka shi a nan ake buƙatar sa security password ɗinka yanzu ban na saka nawa so kamar yadda kuke gani withdraw success so yanzu na yi withdraw na abin da na samu for today so kun gane so kullum na samu nan zo na yi withdraw kullum na samu dan zo na yi withdraw kullum like this kamar yadda na faɗa muku dai so yanzu na yi withdraw ɗin na yau yanzu zan jira shi yawa before mu gama bidiyon nan ma kun ga ga notification na babit in kwa duba a dan saman nan so yanzu haka ma kuɗin har ya dira so kun gani so yana saurin shiga gaskiya saboda ma wani issue like kun gane so yanzu haka kuɗin na na yi zero yanzu ya riga ya shiga so bayan nan kuma a nan wajen idan muka yi ƙasa okay like uh, ban idan muka zo nan wajen sorry ga wajen da aka saka invite friends so idan kana da friends like duk wanda kai inviting ɗinsa akwai wani commission da za ka samu so nan ga invitation code ɗinka nan kuma ga referral link ɗinka so za ka ɗauka ka tura ko kuma ka tura invitation code ɗinka so duk wanda ya buɗe da link ɗinka ko da invitation code ɗinka akwai wani commission da za su baka wani percentage da za ka ɗan samu so kun gane and then idan kuma akwai wani issue da mutum yake fuskanta ko kuma like wani problem dai ga wannan alamar customer service din sunan so kun ga ina muku yawo da shi so nan ka danna ta wannan wajen zaka iya contacting nasu idan kana da wani issue da site din idan akwai wani matsala da kake fuskanta da site din so to dan zaka iya reaching din su zaka yi contacting din su sai ka faɗa musu problem ɗinka su kuma insha Allah za su ma solving na problem naka So guys idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan ku like ma wannan bidiyon sa'an nan ku share sa annan kar ku manta da join na telegram community din mu da kuma whatsapp group mu zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon. Bye.